wato warakan wasuwasi shine mutum ya dinga karanta aital kursi sannan kuma ya dinga yin azkarus sabahi wal masa kuma idan abin ya taso to ya ce amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru walbatin wahuwa wa huwa bi kulli shay'in alim ka karanta wannan sunaye na Allah zaka ji wasu wasiyata sannan kuma wal yantahi ka yi watsi da abin ka shiga wani tunanin in kai kaɗai abin yake zuwa ma dauko littafi ka karanta ko ka bude talabishin kai kallo ko ka shiga cikin jama'a ai ta hira da kai har abin ya tafi sannan kuma ka tambayi malamai in abu ya taso maka ka tambayi malamai don malamai za su baka mafita za su ɗora ka akan shari'a kuma za su yi maka bayani sannan wasu wasin a cikin tsarki ne da abin da kai kakka sake in ka sake sake wanne wasu wasi yanzu wani hace masa na to abin da za ka yi tunda kana cewa sallah ka bata yi ba ka ta da sallah wani ya ɗauko waya ka yi maka bidiyo ba shi kenan ba ai ma bidiyo na ce ai masa bidiyo malam ya yi sallah sa raka'a biyu aka yi masa bidiyo za ka nuna masa bidiyo aka ce raka'a nawa kai sai ce bata cika ba sai aka kunna ta a bidiyo sai gashi ta cika daidai ta kaga ashe wasu wasi ne yanzu dai ko shi ma bidiyon kana wasu wasu bai cika ba shi ma so sannan akwai abin da ke fito mutum a sallah shi ma abin da mutum zai in kayi kokwantan ka kara ɗaya ko ka rage sai ka mai da shi uku ne ko hudu sai ka mai da shi uku ka ci ko ɗaya kai sujjada ba da salami shi kenan. in kuma abin ya yi yawa wa ministan kahu shakku fala alaihi sannan maimaita sallah in ka yi sallah kada ka maimaita in dai wasu wasi yana damun kan ka maimaita sallah tunun za ka ji hatta harafin da zai karanta sai ka ji yana jin kama ba daidai ya karanta ba wani za ka ga in ya tashi in kabara sai ya yi da ƙarfi wadan ya tabbatar kunnensa ya ji ya yi